Assalamu alaikum uwa abokane masoya makiya kowa da kowa na gaishe ku. Um, na ga wani message in mutane ne suke cewa wai an yi posting ina an sa na ne ko video ina ake cewa wai na mutu. To gani nan da raina, gani nan lafiya ta kalau kuma dukanku sai kun riga ni mutuwa masu sa hotonan nan. wai duk wannan don ba a gani na a tiktok to ai dama na sha gaya muku lokacin da nake nake live ina abun nan ina hutu nake live safe da yamma ana gani na a tiktok sai ku dinga zagi na kuna cewa ke ba ki da abun yi ne kullum kina na a tiktok ina gaya muku ina hutu ne to ba ku gane ba to yanzu na dawo gida ina tafiya aiki banda lokaci banda lokacin shiga tiktok ina live ko ina wani abu shi yasa ba kwa gani na to ya kamata idan baka ganin mutum in akwai dai abokanan arzikin da muke hira ma ko ba a, tiktok ba muna hira a whatsapp ya kamata ko dm ne kai wa mutum ya kwana biyu ba nan lafiya kina lafiya za a yi dan gaisa amma bai kamata a ce ku ɗauki hoto na ku saka wai na mutu a'a waye waye ku sani fa ni ma ni ba wai ni kadai nake a duniya ba ina da yan uwa ina da ina da ya ina da eh, dangi na yanzu a ce wani ya ɗauka haka ya kai ko gidan mu ya ce gashi na yi mata mutu ba su sani ba ya yana zata zata zata yi eske abu haka yana da kyau ba a haka in ko mayu ne wallahi ni na karfin ku jini na baki irin da shi kuna ganin fata na farin nan jini na baki ba za ku iya shawa kuma dukkan ku sai na binne ku <laughs> dukkan ku sai na sai kun riga ni mutuwa shegu masu sa hoto nan nan kuma Allah ya isa ban yafe ba to yan uwa masoya yau da asabar ne ko yau asabar karfe hudu na yamma lafiya ta kuma kalau kuma